fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke dauke da ragama shirin ga kanun labarin taimakawar sashe mai zaman kansa ya kamata a lissafa da shi ga ingantar da koren bango a fadar shugaban gidauniyar isu muhammadu a yayin buɗe babban taron yau da sayi a nan yame muna dauke da cikon bayani a jiya an rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen rigingimu tsakanin al'ummomin kwamin ɗin karkarar kiwindi a gundumar walam cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman za mu maganta kan bayanin kisan rai ba cikin an so ba da shari'a ta fayyace masauraro barkamu da yau litinin biyar ga watan mayu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla Yau da sai ne a nan Yame aka buɗa babban taron farko bisa ga ɗaukar alkawalin sashen masu zaman kansu a kan babban ɓangaren bangon kore a cewar shugaban gidauniyar isu Muhammadu zakaran tattara albarkatun babban bangon koren taimakawar sashen mai zaman kansa ya waje ba a lissafa da shi ga ingantarwar na fisa adamu ta naɗa mana jawabin da ya yi. Euh, tare da arziki albarkatun gandun daji da kuma kiyo da noma keɓaɓɓen fili na babban koren bango wanda yana iya kawo tattalin arziki mai ɗorewa domin amfani da wannan arzikin albarkatu ƙoƙarin gwamnati da na abokanin hulɗa bai isa akwai buƙatar tallafin fannin masu zaman kansu ganin mahimmancin haka gabatar da babbar muhawara zai binciko da kuma tallatawa da bunƙasa tattalin arzikin wannan koren bango Congo, wanda zai taimaka wajen yaƙi da canjin yanayi da kuma samar da ayyukan yi. A yau da safe ne a jami'ar Abdulmumuni aka saka usul ɗin ajin farko na festival ɗin ƙasa da ƙasa na Islam Ecolo Asabar mai zuwa za a kammala wato inda za a waƙe-waƙen salon magana sarrafawa ba da horo wayar da kai ayyukan fusara aikin hannu da shubka itace. fatima Malam Yaro ta firanta da shugaban kwamitin tsare-tsaren Bashir Ginjantil ga fasar bayanin nasa. Festival ne da ke saka fasahar al'adu a fannin muhalli da ke da manufar waye da kan al'umma a kula da muhalli. Festival ne da ke da manyan ayyuka guda uku, manyan manyan taruka uku, mahawara biyu da kwanaki hudu na ba da horo da wata haduwa da za ta karbi bakuncin kasashe Nijar, Benin, Burkina Faso, Mali da Togo. Akwai ayyuka a cikin makarantu da kuma jami'a Yamai da Libore. Kuma wannan taron muna duba yiwuwar shawarar yin sa na kama in kama a cikin jihohi ya danganta da halin da muke da shi na yin taron za mu shuka itatuwa fiye da 200 a yamai daga baya akwai mutanen da za su rinka kula da itatuwan da aka shuka har su girma euh, Harabar minista a cikin wata sanarwa ta bayyana cewar tashin jirgin farko na mahajjatan shekara 2023 wanda aka tanada a ranar biyu ga watan Yuni an gusar da shi zuwa bakwai ga watan sanarwar ta zayyana cewar ɗagawar ta zo ne biyo bayan tambayar kamfanin ɗaukar mahajjata domin rage adadin kwanakin da za su yi a ƙasar Saudiya. almomi daban-daban na kwamin ɗin karkarar Tondi gundumar Walam a jiya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a cikin garin gurin shine kawo ƙarshen rigingimu tsakanin al'ummomin satar dabbobi rashin kwanciyar hankali da ya sanya iyalai da dama cikin makoki tun shekara 2010 a cikin wannan karkarar adama dawaki ta naɗo mana jawabin cab da kanto na hamdallahi mai yaƙi umaru tahiru mutari muhammadu ɗauke da fasara. Mu tsaya tsayin daka mu roƙi kwanciyar hankali ya dawo a cikin ƙasarmu saboda gwamnati ba ta iya ciyar da kowa. Idan ba kwanciyar hankali ba ma iya tafiya mu yi aikin gona. Jama'a duka waɗanda suka zo nan idan kuka koma gida ko ta addu'o'i Allah ya kawo muna kwanciyar hankali a ƙasa. Mun zo nan ne domin nuna mu fi kowa jin ciwon abin. Sojoji 'ya'yanmu ne, ƙannanmu ne suke wahala kullum suna cikin rana domin kare mu. Saboda murar rarraba kawunan ba haɗin kai wanda babba asara ne ga ƙasa idan ba ma kama mu kamar yadda mutanen da suka kama junansu sarakunan yankin talabiri da muka haɗu a nan idan muka koma gida mu tsara kanmu kun san cewa bala'i ne kuma bala'i bai da magani sai da roƙon Allah. Dangance da babban taron 'yan kasanci da ya gudana nan yame ƙarshen mako, daraktan zartarwa na babban taron 'yan farafular yankin Afirka ta yamma Foskawo ya jagoranci taron baiwa 'yan jarida labari Kwamlan Messi ya sa kaimi kan lamarin da ya Kana ƙasar Senegal wanda ya haddasa mutuwar mutum goma sha biyar kuma da dama suka raunata. Bari mu saurari bayanin da yawa Tarnan Furai Ahmed. Dangance da yanayin siyasa a Senegal a baya-bayan nan muna juyayin waɗanda suka rasa rayukansu. Muna kira ga 'yan siyasa da ƙungiyoyin addinai da na gargajiya su yi ƙoƙarin nusar da 'yan siyasa su tabbatar da nauyin da ya rataya a wuyansu zaman lafiya ya dawo a Senegal. Hakika idan akwai musgunawa siyasa irin wannan yanayi dole ya zama barazana ga demokradiyya. Sannan muna gayyatar kowa ya san haɗarin da hakan ke haifarwa don haka su ɗauki mataki su mayar da muradunsu gefe ɗaya su rungumi muradu na al'ummar senegal gabaki ɗaya domin zaman lafiya ya tabbata muna gayyatar sai dai yawo ta saka mai shiga tsakani domin a daidaita komai sannan muna kira a yi ƙoƙarin dakatar da wannan al'amari cikin gaggawa Kai mun gaji Yannamar a Faransance wata kungiyar mashahurin 'yan kasanci ta kasar Senegal ta mai da murtani dangance da babbar zanga-zangar da ta girgiza birnin Dakar da wasu biranen Senegal a ƙarshen makon da ya shuɗe. Diamli Pen, mamba na wannan kungiyar da ya zo bakunci yame ya bayyana wa studio Kalangu nazarinsa a kai ga kalamun da ya wa Tarnan Fudai Ahmed. Maki Sall yana da 'yancin wa'adi mulki biyu, ya yi wa'adin mulkinsa biyu shi ma ya ce ya kamata ya fice. Duka da ayyukan da aiwatar akwai kasawa cikin wa'adin mulkinsa. Wannan kasawar shine muke gyarawa. Kun san matasa da ƙungiyoyin fararen hula duka sun yi masa hannunka mai sanda. Ya yi shekaru da muke fuskantar rashin adalci da kuma murɗiya na shari'a da murɗiya na manyan hukumomin Senegal. Matasa sun fito domin domin nuna turjiya na cewa ba su yarda ba matasa martani ne suka mayar kenan su ne ya kamata su magance wannan lamari A ƙasar Nijar shigar damana ta kan zo ne a watan Mayu ta kammala lokacin girbin albarkatun gonakai a wannan lokaci yana fuskantar hawa-hawan farashin cimaka na gida musamman hatsi da dawar gona daga ranar 17 zuwa 23 ga watan Mayu ga yanda ga yadda farashin ya kasance a kasuwanni wato kaman yadda sima ta rawaita. Makon ranakun sha bakwai zuwa 23 ga watan Mayu a rawaitar Majallar Sima tsarin ba da labarin kasuwannin cimakar gona a ƙasar Nijar farashin cimaka hatsi da dawar gona ya ɗan hauhawa buhun hatsi ɗan kilo 100 a jika 27 da rabi da dala talatin, ya hau a jika 27 da rabi da 58 da tamma shidda kuɗin sefa ƙarin kaso ɗaya cikin ɗari kenan duk dai a rawaitar majalar matsalar farashin cimakar da ake shigowa da ita yana kan yanda yake wannan hawan farashin cimakar da ake noma gida duk da kokarin da gwamnatin Nijar ke yi na tallafawa al'ummomi masu rauni ta hanyar raba cimaka kyauta da saidawa kan farashi mai rangwame ya dangantu ne a wani bangaren da shigar kaka inda al'ummomin ke cikin rashin cimaka a wani bangaren kuma dangance da daidaiton tsakanin nau'in cimakar da ke akwai da buƙatar cimakar da ake shigowa da ita a fuskar ƙasa ƙasa buhun hatsi ɗan kilo 100 ƙaramin farashinsa na kan jika 22 a kasuwar Junju jihar Doso mafi hawa kuma na kan jika 36 a kasuwar Iferuwan jihar Agades. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar a ranar Asabar a nan Yame ta shirya ba da horo ga 'yan jaridan wasannin motsa jiki masu ɗaukar hoto da 'yan kamara su kusan talatin. Komi ke dalilin ba da wannan horon? Salamatu Kadiri tawa Suleiman Mohammed shugaban kwamitin sadarwa na Feni Fut tambaya ga fasarar bayanin nasa. Bukatar yin wannan horon ya samu saboda mun yi la'akari a fuskar kasashen waje idan akwai wata kwamfala da kungiyar MENA take halatta, 'yan jarida mu suna da matsala wajen samun goron gayyata wanda shine yake baiwa 'yan jarida damar halatta da yada labaran abin da ya gani a zahiri ga masu kallonsa da sauraron sa. Katin gayyata ne mai matukar muhimmanci ba amincewa da shi ba tare da mutum ya cike waɗansu ƙa'idoji ba musamman neman neman goron gayyata bisa layi a cikin lokaci ko a tambaye ka katinka na aikin jarida da fasfor ta haka ne muka hada 'yan jarida mu nuna musu mahimmancin wannan goron gayyata da kuma sauran ka'idoji akan duka abin da ya shafi tsare-tsare da tsaro A jiya Lahadi a garin Baku kasar Azerbaijan aka kammala kwambalar duniya ta taekwondo kasar Nijar ta samu wakiltar wata tawaga wace ta kumshi 'yan wasa shida koci biyu alkali daya da magabata biyu tawagar ta halarci babban taron na World Taekwondo da ta shirya a jajibir din kwambalar dukan 'yan wasan Nijar sun fafata amma ba wanda ya samu gala sai dai Nuridin Isaka ɗan ƙasa ga kilo 58 ya kai matakin kwatafi na matsayinsa na wannan yaunin. Kisa ba da son rai ba ya kasance wani layi ne da doka ta tanada hukunci a kansa a cikin penal code da kundin hukumtawa. Domin samun cikakken bayani a kai, Anise Karim ya firanta da Metr Ali Musa na babban kotun shari'a ta Agada suka zubin firanta su. Wannan laifuffuka guda biyu da doka ta yi tsokaci a kansu sun hada da na farko ana batun kisan kai da aka yi ba da gangan ba lokacin da mutum bai yi niyya ba ko kuma wani tsotsayi ya dauke shi ya rinka bugun mutum har ma abun ya kai shi ga mutuwa. A nan ne ake batun kisan kai da ba a yi shi da gangan ba. Misali masu tukin mota suna cikin tuki ba wani gudu suke yi sosai ba kuma motar lahiyar ta kalau komi bai lalace ba kawai kai tsaye sai wani ya zo wucewa tsotsi tsaye ya gito motar ta buge shi kai tsaye mutum ya rasa ran shi kenan direban da ya yi wannan hatsarin bai yi laihi ba tunda hakan ya faru ne ba cikin son shi ba kenan ba da gangan ya aikata ba har ila yau ana batun kisan kai da aka yi cikin rashin sani lokacin da gobara ta tashi kuma aka samu asarar rayuka in dai gobarar ba da gangan aka cinna wutar ba ta tashi ne cikin rashin sani kuma wani ko wasu mutane suka mutu to nan ana batun kisan kai da ba a yi a cikin niyya ba a takaice dai ana nihin cewa laihin an aikata shi ne a cikin rashin sani ba a yi shi da niyya ba abin da ya shafi kisan kai da ba da gangan ba shin ko an tanadi hukunci ko kuma tuhumar mutum? akwai hukuncin da doka ta tanada hukuncin zaman kaso na watanni biyu zuwa shekara ɗaya da tarar jika 20 zuwa jika 200 na sefa ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin guda biyu in kuma dai an samu rasa rayuka zaman kaso zai ɗauki watanni uku zuwa shekaru uku tarar kuma daga jika 20 zuwa jika 200 amma daftarin doka mai lamba 237 ya nuna cewar kisan kai da aka yi da gangan kisa ne cikakke kenan hukuncin ya bambanta za a yanke shi ne ta yadda aka aikata kisan hukuncin yana iya kaiwa ga zaman kaso na shekaru goma zuwa talatin a takaice hukuncin kisa zaman kaso ne na dindindin da kuma ɗaurin rai da rai mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na nan birnin yame da na cikin ƙasa wanda suka tallafa shirin ya kai gare ku musamman amina hassan wadda ta daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam muktar hamado wanda shine editan maraicen yau da kuma mustapha mamman sani mai ba da umarni ni naku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama yanzu ga zainabu abdu ta zo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.